الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تسنى بسنتهم وتبع آثارهم إلى يوم الميعاد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan uwa bayin Allah a darasin mu da ya wuce a wancan mako mai albarka mun tuke ne a inda najashi rahmatullahi ta'ala alai ya aika mai a kira wa'innan baƙi da suka sauka a cikin ƙasarsa domin ya ji irin saƙon da ke tare da su ya gane kuma gaskiyar wa'inda suka iso mai da labari akan ko kuma tsara ko suka akan wa'innan baki baki sun zo sun yi bayanin abin da ya sanya suka baro mahaifarsu suka baro gidajensu da dukiyarsu da mukamansu da iyalansu suka tare a wannan ƙasa ƙarƙashin nusarwa da nunarwa ta shugabansu a wannan zamani manzo sallallahu alaihi wasallama cewa ku je kasar wani sarki mai suna kaza fa innahu la yuzlamu ahadun indahu ku tare a wurin ba wanda ake zalunci ko ba wanda ake zalunta a wurinsa sun zo wa'annan kuma sun zo gabar da ya kamata mu dora da kanta duk da kake kyamar wani dan adam har idan wani zai kawo masu kansa a matsayin kan dattijo masanin ya kamata to ba a gaskanta shi kai tsaye sai an ji wannan bangaren wataƙila ka iya cewa tun da maƙiyinka ne kawai ba mayarin ku ɗaya ba ba ƙabilar ku ɗaya ba ba fatin ku ɗaya ba abin ya faɗin haka ne a'a a'a alqur'ani ce mana yake wala yajrimannakum shana'anu qaumin Ana Allah ta'dilu a'dilu huwa aqrabu littaqwa duk inda nake da personal grudges da kai ko nake da kiyayya da kai a dukkan abin da ya shafi na gaskiya da shari'ar manzon Allah sallallahu to in tattake in tsaya akai kada in wuce wucewar ba ta kai ma komai wuya zaka sha ba za kuma ka ji daɗi ba a rayuwa musamman ma idan ka saba matsarin da ya dace shi ya sanya da suka zo na daya sun ba shi cin hanci na biyu sun ba fadawa cin hanci kuma fadawa sun yi aikin da ake so su yi amma sarki ce bai yadda ba kenan sarki mai adalci ba dole bai yadda mafari ya ce kaza kuma ka yadda kaza ne don ana iya haɗa kai da shi a kware ka a birba ta a cikin wuta shi yasa ma'aiki ke cewa sallallahu alaihi wasallama duk sarkin da Allah ya so shi da alkhairi sai ya bashi abokin shawara na gari wata riwaya take cewa babu wanda zai zo duniya matsayin shugaba face sai an gindan ya mai abokan shawara guda biyu akwai na banza akwai na gari akwai na banza kuma sun iya magana kuma sun kware don wayansu su ma professors ne wajen magana kasan munafiki ya fi kowa ya zance tun daga hata alkur'ani sai da ya faɗe su matsayin gwanaye ne wa min ahlil madinati maradu ala nifaq la ta'lamuhum nanu na'lamuhum daga cikin mazauna gefen madina akwai wanda yake sun kware akan munafunci duk da yake ka dawo baka iya gane su da kai ke kwana da kai ke tashi ya zauna gidan ku komai da komai amma baka yi mai komai ba za ka gane shi ba kuma ka aminta da shi bayan na bar karatu satin da ya wuce na iske wani yajira a gida sai ka ce min wallahi malam wurin aikin mu ne wani yaro da aka aminta da shi shekara goma sha saboda amincewar makullin gidan ma shi ake ba za a tara kuɗi dam sai a bashi ki ko a taba a bar mishi nan zai kwana ya tanin kaya a ciki ya tashi ba a ganin komai a wurin saboda amincewa aka saka mai komai yayin da ya ga al'umma sun saki jiki da shi rannan sai ya gamo guda ya fita kuma ka dauka zai dauki naira ne a daman ga naira nan ga daloli nan to kai dan wannan ka wanda kai shewa mai zai dauka naira sai mai nauyi za a gane ai amma inda ya ja miliyan goma irin wayannan ya dura a bahu in ya binan kangarewa ya kai kwanni da ya shiga kwanni ya bin najeriya ya tafi to gidanku ba gidan me mutum nawa ne in najeriya suka ba gidansu suka tare a togo sun ba najeriya har abada so bayan allah wannan ya da kyakkyar mahimmanci idan an zo ana magana ka ji ta wannan ka ji ta wannan duk yadda alamar ya zo kuma har in an gane zaka ji kilas janibai ne ba za ka kama gulma ba maimakon idan an zaɓi shugaba mu taimake shi mu ingila shi je gidan aljanna mafi yawan abin da muke taimakon shi muke tafi wuta da abokan gaba shi mutum uku ne sai aka ba shi ya kai level of 14 da ya kai 14 sai aka ba director operation to yanzu sai mun kirkiro mai abokan gaba wajen goma kuma da ai na babakin ciki gidan an baka wani ma ai ba yake ba kuma kai baka bincika ba shi kenan sai ka ɗauke su abokan gaba ƙarƙari shawarar mai shawara daga nan abokan gaba ka sun ƙara yanzu dai jafar ya yi bayanin abinda wannan annabi ya umarce su da shi sabon annabi da ya zo sallallahu alaihi wasallama abinda ya gaya mun shi sai gaya mana jashi har yau akwai gaba mai zuwa kafin ta zo bari in ba da ainihin haskenta ya daga cikin abin da ke amfani dan adam a duniya tsayawa kan gaskiya komai zai zo maka inda kana kan gaskiya to baka cutu ba ko da kisa ne ko kashe ka za inda kana kan gaskiya ne to ba cutuwa kai ba mai zance ce muku haka kisa na nan gaba lokacin da aka gama da wa'annan su amru bin as sarki ya yi goyon bayan su ku fita ku tafi so koma suka yi shawara amru ya ce gobe sai na koma sai na gaya mai abin da zai girgiza zuciyarsa a guji zai kore su don wasu ya ce a a karkaya ya ce wallahi ba ruri kaka in omu ne kar ne da mu cuce su mu yi kaza ya ce kai sai na koma zan je in ce musu wai nan mutanen fa wai cewa suke da isa wai bawa ne kasan isa a addinin sun ce ai bawan Allah ne ko ko dan Allah ne saboda haka bawa ne ba wani da bane so wannan zai ya mutsa hankalinsa ya kore su gari ya waye su gaya mu sarki sarki ya ce a kira su a suna faɗin kalma mummuna akan ainihin isa salam ita tabbata to a kira su da aka ce su zo ummu salama tana cewa ba mu taba jin tsoro ba irin wannan kira domin yanzu mu kan babu shakka addinin mu isa bawa ne a wancan addinin ko ba haka ke ba to yanzu ya zamu yi kaga ran da za a iya tsaya to in da hali ma iya dan ƙarya ko ko ba gaba wataƙila ma ya ƙarya mu fita jafar ya ce la wallahi ba za mu ƙara ba za mu rage ba kan abin da annabi ya gaya mana shi sa kullum dan uwa an za ka yi yi kokari ka manta gaskiya ko baka nan a gidanka ayabe ka idan ka yi suna kai mai gaskiya ne wallahi sai dai mutum ya zage ka a wani abu daban amma ba dai zai ce kai ba bane ba kuma zai ce kai mutuci bane ba kuma zai ce kai baka san gaskiya ba sai dai ya ce kawai kai tsauran ayi gare ka baka mun fatan mu to ba komai in ne na fatin mamman Allah ai ba ko yau dan dai mamman kama ba ban da problem so bayan Allah wannan gabace ce nake so mu zan yi abociyar mu mu koya mu ƴaƴan mu gaskiya su kuma tashi da ita kar ne da ko da wasa mu koya musu ƙarya cikin abin da harshe haka dai gabace mai albarka da ita ake tilawa qur'ani da ita ake sulhunta mutane da ita ake zikirin safe da gaba harshe ake zikirin yamma da gaba harshe ake zumunci da gaba harshe ake fati amma na ake mitin na alkhairi duk da haka kuma a jikin wannan gaban mai albarka akwai cututtuka masu yawa na ɗaya da ya ga da harshe ake shirka da harshe ake ƙarya da harshe ake giba da harshe ake annamimanci da harshe ake ma'ana ake ƙazafi duk wa'innan cuta ce mummuna wacce babu wani asibiti a najeriya da ke maganin su babu maganin wannan kaɗai yana ƙur'anin suna da an koma za a samu maganin wannan warakar duka shi sa da yawa ɗan adam da yawan mu ba mu da lafiya a rayuwar mu ba ciwo na kaiwa asibitin ba mu da lafiya ɗabi'iyyar Ibin taimiyya na faɗa a kitabun iman na maimaita muku Za ka iya iske mutum ƙato sarkin noman garinsu ne amma ba shi lafiya saboda baya ci kurma ne ba shi lafiya ga shi gamshe ce bawan Allah yana haihuwa amma ba shi lafiya saboda me saboda baya tantance wari da kamshi ba shi lafiya za ga wani bawan Allah ga shi babba mace mai lafiya tana haihuwa amma idan an kira an kwalara ihu a kunninta ba ta ji ba ta lafiya saboda me ta saba ma asalin abinda al'umma suka saba suna ganin mutane muna gane wannan wannan a ɗabi'a mun yadda wa'inda duba su lafiya ko da ko sun fi mu ƙarfi a duniya haka ɗan adam yake asalinsa shi bai iya gulma ba bai iya sata ba bai san zina ba bai san yadda ake jifan wani ba da wani kalma bai san yadda ake shirka ba tun bisa ɗabi'arsa in ji manzon Allah salihin bawa yake hutuwa da za a ɓoye shi a wani gida a rufe shi kar kowa ya gan shi tsawon 20 years ana tura mai abinci na ci idan da za a bude za ka samu salihin bawa tun bai iya wannan kayan tsayar ba ashe asalinsa mutumin kirki ne ashe in ka same shi yana zina to ba shi lafiya in ka same yana sata bai da lafiya in ka same yana gulma bai da lafiya ciwo ya kama shi idan ka samu yana an nimimanci da ko wancan gyama ma wancan ba da niyyar gyarawa ba sai dan barna cikin tsakanin su bai da lafiya to kai a tsammanin ka za mu je china ne ko india wajen yin operation mu cire mai wannan ciwon wallahi babu inda ake cire ciwon sai an koma qur'ani babu wani likita mai maganin wannan in ba wanda ya dosaro daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama so al'umma da yawa ba mu da lafiya amma sai muka ɗauka rashin lafiyar imani ba ta dame mu ba amma da kaji kanka ya fara ƙarƙar gobe ayi maka bukin ruga indiya mun zubar da ciwo mu na imani da yawa haka muke ake kurin ne mu a cusa mu cikin rani mu tafi lahira kuma mai taka taura da mutane to jabar ya gama bayani kultu qalat ummu salama sai ummu salama tace فالتفت النجاشي إلى جعفر بن أبي طالب وقال هل معك شيء مما جاء به نبيكم عن الله bayan ya yi bayanin abinda annabi ya umarce su mu so juna mu yi zumunci mu yi sadaka kada mu yi barna kada mu zagi wani kada mu aibanta shi kada mu haɗa Allah da kowa kada mu yi kaza mu rinka yin kaza haka nan annabi ce su rinka yi bayan ya gama lissafin nan gaba ke daya sai ya ce me akwai wani abin da ka rike a zuciyarka wanda manzon ku ya zo da shi sallallahu alaihi wasallama to da yake qur'ani ake basu kuma ba da yawa ba abdullahi dan masa'udi yace kunna na'khudhu ashara ashara mun kasance a da ba rige ake ba a akwai zaratan samari masu kokowar sai sun haɗe alkurani amma ba a haɗe shi daga sai an yi aiki da shi ya ce aya goma muke zuwa mu ɗauko idan mu ɗauko goma sai mun kware a goman nan kuma sai mun koya ma iyalan mu goman nan mai aiki da ita tilawatan wa amala aiki da kuma karantawa sannan mu kuma mu je mu ɗebo wata shi yasa a bukhari kana kitabul ilm zaga inda sahabbai ko tabi'ai suka sanya dan mas'udu ya rinka koya musu karatu kullu suke so kullu ba hutu liman kada ya huta sai ce a zan koyar da ku so daya a mako saboda manzon Allah sallama kana takawwala Allah ya kasance na zaɓar rana ne ya mana karatu makafatan an yi ta sa'am aure da sa'am wa kuma khafatis sa'amata alaina don tsoron kada mu gajiya idan yayi yawa gajiya ake da shi da safa qur'ani bayan ka huta ka karya qur'ani bayan ka dawo qur'ani in an jima qur'ani baka da wani hutu sai qur'ani gobe za a neme ka ce baka lafiya fa inni saqim haka jirisi to zan koya mu kadan kadan shi sanya tunda yake kadan kadan ake basu kuma suna cewa su rike jafar sai ya ce mai na'am kana da shi a wurinka qala na'am qala a alayya to karanta min wani abu kaɗan daga cikin abinda ma'aiki salasala ma ya zo muku da shi yanzu ga jafar nan ya miƙe matsayinsa na shugaban delegate ga kuma abokan gaba a zaune a nan su amur bin a wannan zamanin ba su imani ba ga fadawa sun tsaye ga sarki akan karagas ta mulki ga baki a gefe daya ga shugaban su ya miƙe zai magana da ya zo ya miƙe sai ya ja musu wannan sura mai albarka suran ta maryam tuni dai sarki ne kuma rikicin da ake su kirista ne bari in karanta muku maryam in ma za a rikici a ciki za a yi rikicin ya yi bismillah bismillahir كاها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده ذكريا إذ نادى ربه نداء إذ نادى ربه نداء خصية قال رب إني وهل الأذم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن ولم أكن بدعاء ربي أي ربي شقيا حزوا كرجم والنسورة ينا تيوا حتى أتم سدرا من السورة هاي كثير في كرجم سورة qalat ummu salama sabakan najashi najashi ta kuka ta kuka wannan ke gwada ma kenan ashe najashi ya san abin da wannan ke karantawa ko ba gaba domin inda ba sani zai kuka ba zai kuka bai amma idan imani ya shige ka kana kuka ko baka san me ake magana ba barin ba kisa biyu ɗaya da ɗaya yanzu zamanin ma'aiki sallahu alaihi wasallam ya farka cikin dare yana sallah yana kuka na fitar hankali saboda tanin kiyama da alkawarin shi da Allah yana kuka yana kuka Aisha ta farka cikin dare matarsa baiwa Allah radiyallahu ta'ala anha ta kalle shi yana ba san me yake ma kukan ba ita ma ta kama kuka mace ta kware in ta ga gida na kuka ba sai an yi tambaya ba kuka take bashewa don ta san ba daɗi ba ne ya sa shi kuka amma kai da kuka mata kace ma'ana ta kama kuka don Allah ai ko ba komai in za ta yi kuka ma ta tambaye ka da gida lafiya me ba faru za ka ta huka ne hawa ya ta kama ka riga wallahi lafiya dai ko ce na fa lafiya to me ba faru ci yau na kirga kwana bakwai cir ban yi sallar juma'a ba ma abin da kai sati na bakwai ban yi sallar juma'a ba wannan yasa nake kuka ba san gaba da Allah ba don Allah ka bar labari mata nawa za su yi kuka dan baka juma'a ba don Allah kada ji ce baka a dauka ma wallahi ko raka akai daga aiki to kai da liman bai na ruwanka dan baka juma'a ba su ma da problem din mu irin namu na kanmu ba mu gina su ba akan su fahimci kimar addini ballantana idan mun yi kuskure ko mun rasa shi su taya mu kuka a kai ba mu gina su akan wannan ba ta kama kuka bayan manzon Allah ya gama sallah sallallahu alaihi wasallam take tambayar shi fa ka abi wa ummi ya rasulullah mallan zai biki ka rasulullah me kake mu kuka fansar ka uwa da ubana manzon Allah ban san me kake kuka ba kukan ka sani ma na kama kuka kana ya bata labarin abin da yake sa abin da yake mukuka jibril ne ya zo wurin sa ya kame karshen ali imran cikinta inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa yatafakkaruna fi khalqi samawati rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar sai yake cewa wailul liman qara'aha wa lam yatadabbaraha azaba ta tabbata ga wanda ya karanta wannan surori wannan aya bai tsaya tuntuntuni a kanta ba don ulin nuha ma'abota hankali su ne suke tuntuntuni da halittar sama da ƙasa sun san ubangiji ba da wasa ya wannan ba akwai abin da yake bukata a yi mishi amma wanda bai da hankali launin tunanin sama da ƙasa kenan mara hankali bai tunanin sama da ƙasa hankali bai na shari'a ba na so kayan miya kasuwa ba a'a shi kaɗai ke tsayawa in ya karanta sai tunani sai ga mai romo da zuma da ubangiji ya cusa a wannan aure kaga ashe mace na kuka idan ta gaskiya kuma tana gane kai ka canza da kai kuka idan ta ji gaskiya kana kuka za ta kuka to da yawa wannan yana faruwa idan mace kana kuka bata san da kake mu kuka ba za ta yi kuka saboda me ta san dai da wuya ne kai kuka akan wani abu mara muhimmanci najashi anan misali kuma ne yanzu akwai wanda muka shi umra ni anan same shi dan indiya ne amma mazaunin ingila muka zama da shi muna umara a goma na karshe na azumi har daren 27 ya kama su dai sai zo yana sallah saboda ka yana tilawar ƙura'an nan ana kuka shi ma sai kama kuka sai da gama sai ke tambaya ta don bai da larabci turanci ya iya ita shi dai ba jin abin da liman yake faɗa yake yi ba amma ya tabbatar wannan abin walla ba na wasa bane duk haramin nan kowa ya kece da kuka shi ma sai fashe da kuka ke ita gaskiya guda ce na ba musulmi ba ne ana zaki kirista ne amma masanin kiristancin jafar na karatu kan ya gama ya yi kuka har gemu shi ya ji. mamban Allah ya ce yana son ya ji ƙur'ani a kunnen wani daga bakin waninsa ya kira ɗan udu. karanta mun ƙur'ani ɗan udu ce awa alaika nuzul ya lalla ba a kanka ake wahayinsa ba ya ce bala walakin uridu an asma'ahu min gairi ina so in ji daga bakin wani ne rere ya mun shi masu udu kuma masanin ƙur'ani ne karkashin recommendation na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace khudhul qur'ana an arba fa amshi qur'ani daga wajen mutum hudu ko da bana nan daya daga cikin su dan mas'ud saboda haka da ya fara tilawa qur'ani yana yana yana yi nisa'i ki karanta mishi har yazo kai inda Allah ke cewa kaifa idza ji'na bi kulli ummatin shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida sai ce mai hasbuk hasbuk a ganin ma da ya tsere shi gani yana kuka ya yi kuka ya yi kuka hage mun shi ya yi baki ya yi fari saboda yawan hawaye nan mara jashi sai kama kuka saboda me hatta ikhtallat lahiyatuhu bir dumo har gemu shi ya jike ya cakuda da hawaye wa baka tuhu? malaman nan na fada don malamai ne wa'incan sun san me suke yi littafin sun san shi su ma suka ta kuka hatta ballan lokutuban har suka jika littafansu na karatu domin kowa ya bude ne lima sami'uhu min kalamillah saboda abin da suka ji na maganar su to yanzu mai raddin da jashi mai zai fada ga dai wa'annan kuma sun ba da kuɗi kuma ga fadawa an ba su kuɗi ashe ba fadi koda an ba su kuɗi idan aikin bai ci ba kai baka da aka ce in baka ko zai yi zai yi ba kuna kawalar najashi in ji musulai umu salama nan najashi ya kalle mu ya ce mana inna hadha alladhi ja'a bihi nabiyukum wallazi ja'a bihi isa la yakhruju min miskatin wahida yace abinda wannan abinda annabin ko yazo da shi sallallahu alaihi wasallama da abinda isa ya zo da shi duk iri ɗaya ne suna fita daga miskati ɗaya me miskati irin kwalban nan da ake sa ƙwallon tarki a cikinta ko da ake sa fitila a ciki ta yi haske shi ne miskati ma'ana suna fita daga haske guda da ƙur'ani da injila suna fitowa daga buga ɗaya domin su aiwa wahayi ga mai neman gaskiya su ثم ila الى امر وصاحبه وقال لهما yanzu ya tabbatar da nan suna kan gaskiya ko sannan sai koma ya duba masu neman a kore su wani suka kawo kuɗi don cin hanci ya ce musu in talaka ku fita ku kama ya koma gida fala wallahi la hum ilaikum abada ko ilaikuma abada wallahi da dai ba zan miƙa muku wa'innan baki a hannunku ba kuma da su shawuya wallahi ba zan yi ba sai rerantse wallahi ba zai yi ba to za su kama hanyar zuwa gida kuwa za a yi hukun za a koma a sake sabuwar da sisa yanzu dai wanda bace ba mai sai kawo shi ne sun zo cewa wayan nan bakin mugaye sun raba mu dangin mu a gida sun bi shiga addinin mu sun kirkiro sabon addini sun zo wurinka sun bi shiga naka kaga wannan wata da sisa ce da ka sanyawa a zuciya a kore ka Allah ta'ala ya ba su kariya karkashin kariyarsa wata shi sa in ka tsaya ma gaskiya ba mai iya kare ka a duniya in ba Allah shi ya manzon Allah ya koya mana sallallahu alaihi wasallama ifadallaha ya fadar ifadallaha tajiduhu tujahak idan ka kiyaye umarnin Allah Allah zai kiyaye ka lokacin tsananin bukatuwa idan ka kiyaye Allah zaka iske shi gabanka na ne gabanka lokacin da ka shiga cikin kunci karka dauka ubangijinka ba kusa da kai wallahi na kusa da kai wasu lokuta baka samun taimakon Allah sai an tabbatar an jarabce ka an murna ka tukun an taka ka kana ga nasarar an sado maka sai yana Qur'ani yana ga maka dai wai na baka labari da aka murkuda sahabbai aka tatse su aka ba su wahala sai ta kai suna cewa da annabinsu da su mata nasarullah ya za mu samu cinna mu ba abin ya kai mana karshe mutuwa ce ga tanan ya zame ne aka ba su amsa ga nasarar nan kofar daki musa ya toba tun ruwa ne ga kogi gaba gare shi don ne ya mutuwa ne? to bayan kuma ga fir'auna yana towa da makamansa to yanzu ya zama yi suka ce ayya an gama ina alamu da rakuwa wallahi an kama kwanan mu ya kare shi da yake Musa ya da yaqinin Allah zai bashi gudunmuwa sai ce kalla inna ma iya rabbi sai ya hadi zai samu fita ni na tabbatar Allah ba zai bar nan halaka ba kafin ya zo an riga ba da kuta kowa bana ba an bada su ka yi kokari dan uwa karka taɓa yi da wani mai ruɗuwa zai iya ruɗarka har yana baka da Allah ka kama huhu ma'ahu wanda in ta tsaye zai gude barka je da karfin shedan da ba da wasa ba amma da aka zo badar yayi balin madara al ne. ga wa'in nan ga wa'in nan ya yayi juya ba yayi wallahi ya gude ya ce musu me inni ara mala la tarau wai anan ne bai yake ga musu inni akhafullah tada je dan bayan shi ya zugo su ba suka taho ya kuma kawo su wurin da bala'i ya bala'i ya ga mala'iku na sakowa wallahi mutbiran ya juye baya yana mai tserewa ina za ka tsofa na jadu ya ce kai inni ara mala tarau wallahi ne ba ina gana abin da ba gani yo wasu baki ne ka sakowa wanda yake su ba za ka suwa to ya zaka yanzu kai ni ba inni akhafullah ni tsoron Allah nake kuma ya gudu ya bar su cikin wahala aka ta zan zuwa kuma qalat ummu salama falamma kharajna min inda najashi tawadna amru bin yasin wa qala sahibi da muka huto daga wurin shugaba yanzu ba an gama ba mu ba an ba wurin zama ba ku ba an tafi tahu ba sai muka ba shi wannan kai sai ta wa'adna muka hada da shi kai wallahi kai hatara ma'ana ba za ka iya samu ba kai hatara aka dai mai tahadidin sa ya dama juya wallahi nan ya rantsa musu wallahi yana gaya ma dan uwansa wallahi la atiyanna malika garin wallahi sai na koma wajen sarki gobe ni kuke ga wannan ko sai na koma wajen sarki yana ga ma dan uwansa wala zukuranna lahu من أمرهم ما يملأ صدره غيظا منهم ويشهن فؤاده كرها له والله gobe sai na koma na ambata ma sarki wata kalma wani wanda zai gurba da kirjinsa ya cika shi da fushi sai na sanya shi watan ya yi fushi da su sosai yana mai kyamarsu karka damu da wannan kai dan uwa duk da mutum bai san ka duk da mutum ya kai da bakin ciki a duniya a kanka wallahi in ka rike Allah za ka huta da shi za ka huta da shi me zai yi maka idan Allah ya so ka hadisi ne a muslim ingantacce na abi huraira yace idza ahabba Allahu mar'a nada jibril idan Allah ya so bawansa kai baka iya gaba da wanda Allah ke so in kai gaba da wanda Allah ke so za ku yi fada ke za ka wahala yanzu ba da shi kake fada ba da Allah kake yi idan Allah ya ni'imta mutum ya ba shi wani abu ya rike Allah kuma yana aiki barwadan hali to nemi irin wannan in kana sha'awa a wajen Allah amma karke mai hasarar sai ya faɗi ka hau ya za ka sha hadisi kudusi yana cewa man adali waliyan haka da an tuwo bil harb dole ya ya duk da ƙeyata da masoyina to yanzu ni na ba shi goron gayyata za mu dambe ga ya mutum ɗaya a duniya da ya daura hannun shi zare za su yi damba da Allah kuma ci nasara ba so idan Allah ya so ka sai kira jibril ya gaya ma jibril alaihi salam inni uhibu fulan ni ina son wani ko wanci ba soyayya ta aure ba Allah ne lahu sahiba ba shi da mace soyayya ce irin ta ilahiya ma'iyya irin tashi ina son wani ita an mahabbata fil ardi sa soyayya shi a bayan kasa wallahi duyin da ba ka san shi duk da ke gaba da shi sai dai ka ta kallo ci gaba kuma yana baka wahala shi yana ƙara gaba da kuma kana nan kai ka ta kuka ka ta gaba da Allah kuma ka manta a hum yaqsimuna rahmatar rabbik shin ku ne kuke kasa arzikin Allah a bayan kasa ne wannan a bashi kuɗi wannan a bashi aya wancan a bashi gona wancan a bashi raguma wancan a bashi kai ne mai raba haka Allah ya ce ba ma wa'in nan ba na hannu kasar na bai na hun hun hatta kai fiye rayuwarsu mu muke rabawa tumi abin bakin ciki akan wani sai jibril dawo sama ta bakwai sai gama duniyar mala'iku wacce ba bai da kasa domin mala'iku sun fi mu yawa da mala'iku za a bude su rika sakowa kowa ya ɗauki tsakowa kwaya ɗaya koma sai an ba wani bai samu ba duk sun kwashe kasa saboda yawansu idan ya samu mala'ikun da ke bautar Allah a sama ta bakwai sai su tambaye shi dan baka wuce su ka dawo ba su tambaye ka ba maza qal rabbukum ya jibril mai ubangijin ka yace ya ce yana son wani ku so shi ai ba sai an gaya musu ba duk wanda Allah ke so kai in baka san ma kai wuta gabaki ɗaya su duk mala'ikun nan soka haka za a yi ta shida a ta biyar a ta hudu a ta uku a ta biyu a ta daya sai ya sanya soye ka a bayan ƙasa sai a waye gari wanda bai san ka ba bai taɓa ganin ka a duniya ba amma wallahi na san akwai malamai a duniya wallahi tun kan a haife mu tun sun mutu amma gobe kan kisa su kana kuka saboda sha'awarsu amma in baka Allah ba zai soka akwai arna sun mutu sama bakat alihi musama wal ardu wa man mun munzari tuntun su ga sun mutu ba wanda ba. wa ma ya musu ka a sama ma hayyace yana san su duk dune mala'iku ba tana ku mu da muke kasa ba mu damu da su ba so gaskiya ce kadai ke iya belinka yanzu bai yadda ba kan shi mutumin da bai da gaskiya kullum a tsammanin shi wai akwai yadda zai in hada wani matijin zai ci nasara akan bayan Allah sai sa kullum Allah ta'ala ke ƙara baka tabbaci a zuciya ka yi hakuri kai dai ka bauta ma Allah shi wannan addinin ba zai mutu ba ko da an kashe musulmai yes kana iya kashe musulmi amma addinin ba zai kasu ba da zai kasu da sarakunan duniya na da sun fi karfin na yanzu da tun ya mutu amma kullum ci gaba yake har yanzu wani ƙauyen da bai je ba addinin ya shiga yanzu kullum ƙara gaba yake yana ƙara baka tabbaci ne akan wannan addinin zai yi gaba duk kudin da ake tarawa na makinci ga wannan addinin babu komai ya ce inna lazina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fa sayunfiqunaha labari Allah zake baka ka yi hakuri ka wuri kaza fa yanzu an ce biliyan aka ware don a a karkatatta da ayyan musulmi a duniya wuri kaza an ware biliyan uku dala don a sanya mutane kawai sai sun halaka wuri kaza a wanda yawa mu na na masallaci na juma'a duk mun tara jama'a gari mun ce da Allah a taimaka za mu gyara kofa da ƙar da a tara kuɗin glass naira 770 babu su ko can wuri ɗaya wurin bautarsu sai a tara miliyan guda ya za yi ta in banda irin wannan ayoyin da ke ba kwanciyar hankali yau ba sai ka tsere ba ko kuma ka yi ridda ka ba addinin sai ce amma ya hakuri inna ladina kafaru wanda kake ganin can yin shi kuna amwalukum za su tara dukiya dam dam dam me za su da ita da su du an sabilillah su toshe kofa addinin nan a hana mai gudu a kawo kayan sha'awa a kawo kayan ruduwa a bude gidan giya a bude siman pool a sako yan mata ana biyan su sai ka dauka masu yawon da daga jiran wando haka suke yawo wallahi yanzu ake ta tsaya a bus stop din kawo ko na unguwar sarki ko unguwar shanu daga ita sai dan wando sai riga ba hannu iya nan saboda mata ka ta gani kafin sati biyu ta dinka iri kuma ninka mai ala kai baka sani ba sai dai ga sun yi kwalliya sun dauka a hansar ɗinsu da so musu daga china sun aje ya daga gani kawai ya koma a screen ɗinta irin ce ga zanen ba ba riga a ah, to ai ba riga bace riga iya nan? sai ka zan ba riga bace ga mace ba ya ko namiji zai ga lage yana kasa ai ba to haka za wannan abin shi zai karkatar da 'ya'yanku da jikokinku don kasu meke masu tarbiyya ta addini to kuɗi ake ba da maƙure don a haka amma duk da haka duk da haka abin da ake yi har gobe kuma akwai masu hijabi da ƙur'ani a kuma hajji bi akwai mai hijabi ga ƙur'ani a nan gam ga physics ga chemistry ga biology ga ingilishi a nan tsakiya har gobe akwai su kuma ke ne kiti ba tsara ba ke da komai a kai in uwa don allah mai yi kokari akwai daci ita gaskiya amma mai kokari mu koya ba kawo nan mu kokari mu tarbitar ƴaƴan mu kan gaskiya mu kuma tarbitar su akan ta kar mu koya musu ƙarya a gida domin kaziba ya hadi ilal fujuri wal fujuri ya hadi ila nar mai kokari mu gaya musu hakan idan mun koya musu wannan za mu samu cin nasara saboda haka yanzu ya rantse wala hamilannahu ala an yasta'silahum min juzurihim sai na tsora shi kan abin da zai sanya shi sai ya tsatsa ya yayyanke su don istisal kashe abu daga jijiyarsa sai ya kashe su min jizurihim daga grassroots su zai kashe su faƙalar wa abdullahi bin abi rabi'a dan uwansa shi amur kenan ko dan uwansa sai ce la la tafa'al ya amur fa innahu min zawi qurbana saboda jin abin da zai faɗa zai tsanani za mu so mun hukunci dan uwansa abokin gabar su yace karkai haka karkai haka karka manta ɗan uwanmu ne kuma mu ne bawan Allah ko baka san mutum karkai mai abin da ya wuce kima ko cuta kai ko cutar ka yi inda hali ka yafi mishi in ka za ka rama rama daidai abin da ya maka amma in ka wuce iyaka wallahi sai Allah ya kwato mai haƙi shi a ka ba a yi duwa ba sun zo ne shirya musu matinci kuma su abokan gaba su ne amma da ya ga abin zai tsanani sai ce karfe musu haka ko ba kuma yan uwanmu ne mantar gabar addini yan uwanmu ne haka nake son don Allah ku yi haƙuri yan uwanmu Najeriya yan umu na wannan jiha ku ya hakuri karka ƙarin sai ka ɓata wani a wurin shugaba ko ba komai yan umu ne musulmai ne don ba fatin mu ɗaya ba musulmai muke wuri ɗaya za mu yi sallah wataƙila in ka mutu da ni za a yi maka sallah in na mutu za ka zo gidana a yi sallah a kai gawa ta ko ba komai dai ka tsaya kan kabari na ko baka yi ba ka ce Allah ya gafarta mishi ko da kuma ka faɗa a baki don da wahala duk da muke gaba da kai ka ce ya mutu eh Allah ne mishi sai yi wahala da da ka ibada ce ka ce ah mugo ya mutu amma a fili gaban ga yana ka ce Allah ya ji kanshi idan Allah ya ga dama sai sa wannan mala'iku su rubuta wannan sai don Allah kar mu yadda shi dan ya hada mu har ne rikici zawina zawi qurbana abokananmu yan uwanmu danginmu wanda iyayenmu guda ƙasarmu guda yankinmu guda addininmu guda wataƙila akwai auratayya tsakaninmu na aure yarka kai ma ka nemi tawa ko ta dan uwana akwai dangantaka kafin zuwa fatin nan don Allah kada wannan abin ya haɗa mu fadan da haza mu manta da ka'idojin jira zama da dangantaka ta yan uwa me yukari mu idan muka yi haka za mu samu cin nasara wa in kanu kada khalafuna ko da kun saba mana ashe ko da ka saba mana a tafiya in dai ba addini ka saba ba babu komai to su wanda sun masa ma addinin kuma suna kyama akan haka amma yace karkai musu haka fa qala Allahu amru amru yace mishi da an ka hada tala wannan zancen wallahi la ukhbirannahu bima yuzalzilu aqdamahum wallahi sai na gaya mai abin da zai jijjiga kawon wa'annan mutanen ba zan bar shi ba wallahi la kunan lahu wallahi sai na gaya mai innahum yaz'amuna anna isa bin maryam abdul wallahi sai na gaya mai gobe cewa suna rayawar isa dan maryamu bawa ne kaɗai kusa Allah basira ta rufe musu wa mallami ja Allah lahu nuran fama lahu min nur duk wanda Allah ta'ala bai so ya sa mai shirya ba da dai bai iya ganewa to menene cuta a cikin an ce kai bawa ne ai cuta kawai a ce maka wannan bawan Ibrahim ne nan za a yi rikici amma a ce bawa ne kai na mahalicinka ne problem a ciki manzon Allah cikin sunayen da ya fi so sallallahu alaihi wasallam a kansa ba kaman Abdullahi Abdurrahman sammihi abdullah da sahabai suke so su daga ya sama su bashi makami da ce daga tsaruni kamar atatun nasara isa ibn maryam kar ku daga ni ku bani mukami mai girma kamar yadda kirista suka daga isa suka bashi mukamin da bai kai ba ni abdullahi ne manzon allah ne da kai shi ya sanya maka cewa shi ga matsayinsa mana ba zai wuce ba to kai mai da ce maka bawa yanzu zai goni malin ya cika gina zukuri eh, wai do you know me to kai waye ba mutum ba ko ka lalace wani matsayi ne mutum ne wallahi kai ba wani baka da wani matsayi mutum ne kun wallahi kana gane ma kuskuren ka in ka mutu baka da imani wallahi kana gane kuskuren ka ai daidan ka shine ka rike igiyar Allah ko ta kokowa da mutane akan bin Allah kar ka yi da tunkuɗe ka a ware gefe daya tsaya nan wai fa inda amri wa nahi sai ka bauta ma Allah gobe kiyama sai ka ji dadi nan zaka iya ga ma kafiri do you know me amma da kana sallah ina sallah wuri dai miki me nake bukatar gane kai bawon Allah ne ko ka wuce wuri ne ai ba wuce ba ina jagorancin alhazai a Madina matsayin na coordinator wata rana sai aka dan samu cewa jirgi ya ki zuwa kafin shi Allah zai dauka a kai ne ka hana shi ni ko ban yi tuka jirgi ba masu jirage kuma tsarin timetable sun ɗaukar mutane a rubuce yake sun ɗauki wannan sai wannan daga wannan sai wannan to su sai su kawai in muka ɗauke su ba rikici za wannan ka yi kuma ne magana ciki wallahi sai dai ayi haƙuri. har yanzu ba a ce mu sake alade ba daga madina in ko muka sake ku jidda ba su da wurin zama mai kyau ga ka tsaya nan kwana bakwai anan da ka je wannan iya faɗo kwana uku wahala ce nan kaga akwai masallaci akwai ruwa akwai wurin wanka ga wurin Allah kuma ka ji dadi kana bautar Allah amma can wahala za ka sha kai mu dai ka sake mu kawai na ci akwai akwai zaka dan yi wasu masu karfi suka dan zanga-zanga aka turo akwai wasu na gagu duk an san su a nan wurin abokai na tun muna yara sai shi ɗaya ma da ya zo ya gani sai ce kai kai kai ba zai iya ba sai ruga ku je boye amma kato ne hata mu kame a nan gari kato ne sosai amma dai ba ta faɗi shi saboda haka da ya zo suka zo ɗayan yana ka kai kasan san matukunni kowai zan ce ka rubuta ka ba mu tafi gida ka za ka da kallon ce na karkar lau ai suka mu da yadda mutane ne kawai ko akwai wani kome makami da ya wuce matsayin mutane a cikinmu ni fa international business nake dan kasuwa ne babba dubai ne kidan da to ni ma nakan je kwanni na ketara maradi da so gishiri na dawo na zama mai. ko ba gaban aure don wallahi to kuma nan makaji da bai kaso kaya nima gobe in Allah tafiya sai jini masu kaya kuma wallahi duk wanda ya shiga maraɗi so shinkafa ya dawo ya zama duk mukamin kudi jirgi ne ko ba shiga ba so karka yadda ka wulakanta mutane daya kuma karka yadda ka rena musu abin da suke wata rana gobe sai ka zama su ne kai kuma kai ne su so amma ka tsaya ka rike gaskiya sai ka ci nasara a inda ake yanzu ga abin da ke so zai faɗa to je ka faɗa falamma kana gada dakala amru ala najashi wa qala lahu da gari waye bisa sa ya ruga a guje zuwa wajen najashi yanzu ga sunan ya zo fada yayi sallama an ba shi izini ya shiga ya zauna me zai ce ayyuhal maliku ya kai sarki mai albarka inna haula alladhina awaitahum wa hamaitahum wa innan mutanen da ka tare da su a garinka kuma ka ba su kariya yaquluna fi isa ibn maryam qawlan azima suna faɗin wata magana akan isa dan maryama zance mai muni bai girma wayo Allah dama ya ce sai ya kumbura shi sai ya faɗa mai magana da zai kori jama'an nan fata-fata da garinsa fa asr ilayhi ka aika su zo ka ji mai suke faɗa wasalhum amma ya kulu na fi ka tambaye su mai suke faɗi akan isa ɗan maryam a ga ai ka ɗauka gaskiya gare su Allahu akbar qalat umar salama nan ne umar salama take faɗar abin da na gaya muku da falamma arafna zalika yayin da labari ya zai kima maka cewa yanzu ya zo ne zai gaya ma sarki cewa mu muna cewa isa bawa ne su kuma suna cewa isa Allah ne ko dan Allah nazala bina min alhammi wal gham gabaki din sun dore kama fashi ya kama bakin ciki cika mana zuciya gam yanzu ya zamu yi idan ya kore mu ya hada mu da mutanen a mai da mu makka take cewa gabaki daya fashi ya kama malam na ta'arrabu limithlihi qatun ba mu taba yin fushi ba ko bakin ciki kamar na wannan yana wa qala ba'duna li ba'd yanzu sun tsara su mitin ne yanzu idan an kira mu mu faɗa abin da muke cewa a kan isa ɗan maryam ya za mu ce ana mitin ne ma za ta na fi isa isa bin maryam idan sa'alakum anhu almaliku idan sarki tambaye ku a kansa, mai za ku ce ku in yanzu ne muke mitin gaskiya da wahala gaskiya ne ba ɗan karkace ba dan sai an kawo ayoyi masu goyon bayan ƙaryan ba. ko ba ka bane a ce ai ko da an same ka an takura ka kai ka sha wuya wayan utun utna in sun sa ka faɗi wani abu ka faɗa ai illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman wanda aka takura ina iya bada wani zance zan zama fita amma ko da annabi ya tura sallallahu alaihi wasallam ya tura mutanen guda biyu zuwa wajen musailamatul kazzab kaga dai hajube cewa yayi ba zai riko da ruksa ba azima zai dauka kai habib ko ka san ni annabin Allah ne habib ya ce mai inna fi udunayya samamun la asma ma taqul kunne na akwai dalma to so ne ban jin me kake faɗa wa ala alimta anna muhammadar rasulullah ka san annabi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya ce bala innahu la rasulullah kaga ya ji wannan amma wancan bai ji ba ya kama shi ya rinka yanka shi gunduwa gunduwa har ya kashe shi dan uwansa da aka turo shi da ya zo ya ce kaifa kaga inda baka da wannan ne ko kai da ni annabi ne ce na yadda innaka rasulullah kai annabi ne ya sake shi ya dawo gida ya ba annabi labari sallallahu alaihi wasallam annabi bai ce habibu ya kuskure ba ce mai ya rahim Allah ko habib fa innahu qad akhadha bil azima Allah ta'ala ya gafarta ma habibu ya riko da azima kai ka riko da rukusa bai aibanta kowa a cikin su ba saboda haka wasu lokuta in abu ya kai karshe akan yi haka amma Ja'far da suka yi mitin me yace fa kunna sai muka ittifaki gabaki ɗayan suka ce wallahi la naqulu fihi illa ma qala Allah wallahi ba za mu ce komai a game da isa ba sama ko ƙasa da abin da allah ya ce a kai shi wallan na kharuja fi amrihi qaidu unmula ko anmala ba za mu fita daga haƙƙinsa ba da da ƙwayan gwargwadon irin nan kamu shine unmula wannan gaba ta dan yatsa ma'ana yadda allah ya faɗa a kai shi zan faɗa wannan shine tafarkin gaskiya gara in mun faɗa a kore mu mun san gaskiya muka faɗa da mu kirkiri ƙarya mu fada mu ci nasara ba kuma a kore mu ko ba ga bane yace yanzu ya zo ga masarki sun gama miki sun mai tafakna ala an yi tawal kalama anna Ja'far bin Abi Talib aidan sannan muka ittifaqin har yanzu dai Ja'far ya wakilce mu wajen magana karkaji komai a taro don an ce kanan ka yi magana don shi ita magana iyawa ce fasaha kuma Allah ne ke bada shi sa annabawa sukan yi addu'a du'atu malamai sukan yi addu'a suna roƙon Allah an yi su dura wa an yafka hannasu a aqwalahum sukan yi addu'a ya Allah ka wanke zuciyarmu wajen magana idan muna yi al'umma su fahimta dan ba alkhairi ga zancen mai da'awa ya gama ya tashi ba wanda ya amfana ba wanda ma zance ba kake yi to me ya amfani magana amma idan Allah ya karasa samun mutane ruwan fahimtar kana yi suna ganewa to kai ka ci nasara kana jin daɗi kana kuka saboda al'umma suna gane me kake faɗa Ja'far speaker ne a wajen magana a Madina ga ga ga ga musab dan umair ko ba ka san shi inda zaka bari ya magana a gaban ka sai ka ji kuma ka imani shi ga usaid idan ya tilawa alqur'ani mala'iku ne ke sakowa suna sauraron qur'aninsa ya ban sako zina abubakar ko umar ba wannan bai wace ta Allah to karka damu a taron kullun zaka cika zaka magana saboda me kuma baka iya magana ba kuma baka da fasaha ka bari taro ya zabo wanda yake zai wakilce shi ba zai ba shi kunya ba suka yi ittifaki Jafar ne zai mana magana ai akwai matan akwai matarsa kuma akwai sahabbai manya amma suka ce sun yadda Abu Salama yana cikin su Ummu Salama tana ciki amma suka ce a'a bari Jafar ya wakilce mu to yanzu mun yadda Jafar zai wakilce mu ya to falamma dana da'ana najashi dakhalna alaihi fawajadna indahu batarikata على الهيئة التي رأيناهم عليها من قبل sarki ya aika mu zo ga mun nan mun to bayan mun yi ittifaki saboda kai da muhimmanci idan za mu je taro a wani wuri ko mu uku ne mai ittifakin ga shugaban mu wanda zai magana ni ya batan annan amma idan muka je kanmu a dargaji kowa sai ya faɗa ya yi magana ma sai na maimaita sai mu kai awa goma sha bakwai ba mu kiɗa guda ɗaya abin kirki ba ba za ni ba yanzu mun yi jafar kamar yadda wakilce mu daga farko yanzu ma ya wakilce mu ga munin mun shigo fada mun samu wa'annan malamai na fada sun zazzauna kamar ne suka zauna da can farko muka same su to wayannan kuma su magana su ma wa inda wajadna indahu amr bin asim wa sahiba kuma ga amr dan asim inda jiya muka yi fafata gaban sarki mun ka da kai da dan uwanka kuma ka sake dawo falamma sirna bayna yadayhi badarna bi qawlihi yayin da muka zauna gaba gare shi ga muka shi sau sarki sai fari mana magana ma da ta kulu na fi isa bin maryam mai kuke cewa kuma akan isa dan maryam kaga yanzu ba tambaya ake ba menene annabin kuke ke faɗa don su ma sun ce su suke cewa kenan suna son su raba abin da Allah su kuma sun yi ittifaqin abin da Allah ya faɗa kan dan maryam ba ce ba za mu canza ba ko da wasa ba za mu canja ba saboda haka yanzu me za ku faɗa a kai faƙalahu jafar bin abi talib jafar ya ce inna ma na sihi ma ja'a bihi nabiyuna me ka fahimta anan abinda kake fahimta shine duk girman ka amalinta idan aka tambaye ka da Allah malam ya kuke alwala ka ce muna yin alwala ne kamar yadda muka fahimta daga bakin ma'aiki sallallahu shi ne wannan shine malaman usuli suke cewa ijabatu shar'i ma'ana amsa tambaya da yaren shari'a yanzu ya annabi yayi kage tambaye ka ya kake yi kai sai ka ce a yanda annabi ke yi shine mai kyau ya yake yi kaga yanda yake kaga yanda yake in ya gama sai ne shikenan haka mu koya a kari tabi'ai sun tare usman dan afan kai koya mana yadda kuke alwala Wasu wadda a fari sa'a kawo ruwa yayi alwala daki daki daki har karshe sai ce haka naga annabi yayi sallallahu yanzu ba ya gama ba me san ka rikici sai ce karya yake yayi Allah ma mala kyau na ba ga ba ni nayi ba haka na koya kuma ni wancan mun kwanda shi a daki ɗaya mun kwanda shi a masallaci mun yi tafiya yayi sallah a gaba na na bi shi ni ya kamata in iya aikin sa ko kai da baka san shi ba muna gane wannan to ijabatin shar'i kenan mai zaka ce game da kaza ka ce yanda Allah ya ce haka zan ce shi yasa malam Abdul Mahmud Gumi Allah ya gafarta mishi har ya rasu ka tambaye shi baka jin ra'ayinsa a aiki malam mai ra'ayin ka zai ce to mu ra'ayi da gare mu ai ra'ayi littafi shi an ra'ayi mu kenan ra'ayin da ke cikin hadisi da Qur'ani to shine ra'ayi in ga kowa na wuce babu da shi imamu shafi'in tambaye shi me zaka ce ya ce idan sahal hadisu fa huwa mazhabi ana idan ka ga hadisi ya inganta to ni ina ciki ko da ko ya mutu ina ciki to bayan Allah inna su ne fuskokin dura ko na gaskiya amma in za ka yi kokari ka ce da wayanka za a bakin haka baka baka yin komai me yake faɗa game da Isa shi nan ya miƙe yanzu zai yi magana me za ka ce ya ce innahu abdullahi wa rasulu wa ruhuhu wa kalimatuhu allati alqaha ila maryam al'azara Albatun ya ce isa ɗan maryamu bawan Allah ne manzon Allah ne kuma ruhunsa ne kuma kalmasa ce me matsanar ruhun Allah ne shi kalmar ruhun Allah ne rayukan da Allah ya halitta ya taskace a wurinsa wanda duwanda aka halitta ya cika kwana arba'in din nan sai arba'in arba'in su uku ne ko sai a ɗauko wani a turo sai a hula mai a cikin mahaifiyarsa irin shi ne aka ɗauko aka sa mai isa ba wai ran allah bane ya turo ya shi? haka yake a wajen malaman tafsiri to me yasa ya rika shi cewa ruhun lahi idafa ta litazim allah na liƙa wani abu a jikinsa ya ce na wane wannan don girmama shi ga baitullahi a atiq ɗakin allah da ke maka kai ka san da Allah ya ba ciki kwana ba ko me yasa ya ce dakin sa ne da ta'zimi zalika na zalikal bait dan girma wannan dakin an gane ko ga garuruwa ne ina ganin garin sa ne akwai wani garin da ba na Allah ba kuma so haka ake yi kyakkyawar fahimta shine Allah ta'ala rayukan da yake halitta ya ajiye diga wa dan adam shine aka dora mai Isa alayhi salam to ruhin sa ne kalmarsa ce ya jefa wa Maryamu aka haihoshi? shi yarinyar da ko haila ma ba ta yi bantana ta yi zina ta ɗauki ciki bar san da mai ita fa ma in sami annajashiyu qawla ja'far hatta zaraba bi yadihi al-ard wa najashi ga jumon na maganar ya daga hannu saboda kwarewa da ban mamaki ya bugi ƙasa. ya ce wallahi da isa min ibn maryam amma a bihi nabiyukum miqdar sha'ra ya ce wallahi isa dan maryam bai fita daga cikin abin da annabin ku zo da shi ba gwargwadon kamun gashi wannan zai wa malamin fara dadi ba zai musu ba ka amma sarki mai adalci zai faɗi gaskiya ko da wafa da su ko ba ka bari fatana kharat albatarika min hawl najashi istinkaran lima sami'u minhu kai suke fushi saboda mukamin isa wurin su ba haka bane suka juya ta amma kuma sarki ya magana kai kai magana ne ai zai wahala wani ya miƙe ce ka sarki ba mai dawa. ba zai wahala mun gane ko saboda haka sun gwada take su fa qala sai juya kuma ya kalle su dan ya tabbatar musu ya ce wala ce wa in tanakhartu ko da kun gwada kiyar ku abinda suka faɗa ne gaskiya wannan in uwa ina ƙara a matsayin ka shugaba bawan Allah wanda Allah ya rataya maka jagorancin mutane a gida ko a waje ka yi kokarin tsawakan kan gaskiya ko da mabiyan ka ba za su ka yi kokari ka yi kokari ka gaskiya ko da abokan ka ba su za su dawo su bi ka wallahi za su dawo su bi ka amma durin da aka ce ka karkace ma gaskiya saboda san ransu za ka waye gari ba sa nan kai kuma ka sha wuka to zai yi kyau da yan uwa idan muka tsaya ma gaskiya za mu samu cin nasara amma idan mun karkace to ba za mu je ko ina ba sun maltafata wa qala izhabu fa antumul aminu yace ku tafi kuna cikin amintattun bayi na nan garin ku tafi man sabbakum gharani duk wanda ya zage ku to ni ya zaga ni ne abokin bugawar shi wa man ta'arrada lakum uqiba duk wanda ya kokarin sai ya sha gaban ku ya gwada muku ku waye ni ne zan mai ikaba a nan gari wa wallahi ma uhibba an yakuna li jabalun min zahabin wa an yusaba ahadun minkum bisu'in yace wallahi bana kwadayin a duniya a bari wani girman dutse da ya kai gwalagwalai in za su kai girman dutse a ce a bani su amma ɗayan ku a cuce shi dan cuta karama wallahi ba zan yadda ba kenan ya gwada musu kyautar nan baya so kenan kamar ya fara ko kenan kun kawo mai kyauta don ku cuce mun bayan Allah wallahi ba zai yi ba sun ma nazara ila amr wa sahiba wa qal sannan hijo ya kalli wa'annan mutum biyu masu neman a ba su ce ruddu ala hadain rajulaini hadayahuma to kwashi kan su kawo gacin da ba taba ba wasu kan su to sai me kuma yanzu ka kawo ce ba na shi yasa bayan da zamu gane a matsayin ka na ma'aikaci ba sai an baka cin hanci ba in Allah ta'ala ya soka da aiki kuma za samu dacewa za ka yi arziki wala zaka yi iyayenka ka da ai sun yi arzikin da baka yi ba ba yawan kuɗi ba ne arziki wadatuwar zuciya ce suna gida hankalin su kwance su ci abinci su dip su to su sallah kuma su zumunci su kuma taimaka mutane kai ka ninka su a kuɗi su dubu ɗari bakwai amma kuma hankalinka bai kwanci ba irin nasu kuma sun ma bi ga labe jiki kai ajina moto da magi da dan kwadaici kwadaici duk ka shiga Allah shi ce su ko da suke rayuwa hakki suke yi su bawan Allah ba yawan wannan bane ji tsoron ubangiji Allah sai ya ba komai da komai in ka lura tafsir ibnu kafir na ali imran inda yake cewa makallabi an yaqul wa man yaqulu li ati bima qalla yawm al-qiyama duba me ake ce maghlul ka duba zancen tabarani a karkashin wannan aya kaga me yake magana kan ma'aikata da kyautar da ake ba su kuma suke amsa ba abin kirki bane ku ba su kayan su kwashi kayan su ba shi bai baka da fala hajati fala hajata li ni ban da bukatar wannan kayan naka قالت أم سلمة فخرج أمر وصاحبه مكسورين مقهورين يجران أذيال خيبة haka suka hutu daga cikin gidan nan suna cikin kunya da talaucin zuciya da watsewa so kama hanya so koma garin maka amma na hannu fakadi an amana inda ko fakadi kamna inda najashi bi khairin darin ma akrami jarin mu kuwa mun zauna a wajen najashi watan zaman da muka yi da mafi a cikin mafi kyawun gida kuma da girmamawa da kuma makwabtaka kyakkyawa saboda ka idan Allah ya turo maka wani bako da ake so kenan kai mishi idan aka yi mai haka an samu dacewa Allah nake roƙo taimake mu ya ba mu ikon dacewa ya yi aiki da mu akan tafarkin alqur'ani da sunna kuma ya dora mu akan kyakkyawan madura Allah shine mai iko akan haka mai iko akan kowa